yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu magana suka ce komai farko zai karshe likulli bidaya nihaya to Allah cikin rahmatsa da ikonsa da kyautarsa da baiwansa da sahalewarsa so ne rana ta ƙarshe ta ainihin rufe wannan tafsiri wanda a cikin ikon Allah bari na fito rabin a fili bana ya gudana ne a ainihin masallacin juma'a da ke nan ainihin birnin zariya a nan unguwar hanwa a musamman wannan magana saboda abinda ya kasance bara da yawa sun ci a ah, kunci malam baya kasan nan amma ga tafsiri muna ji to la'alla wannan bayanin zai zo daga baya to amma dai abu na farko da nake fara gaggauta bayaninsa shine kamar da aka ji a yau ne cikin ikon Allah a wannan wata mai albarka muke kammala wannan tafsiri na wannan shekara na Ramadan Allah ya amfana da mu ya sanya albarka ciki to ba sani ba in zai yiwu aran mai karanto mana ko da a gurguje ne ba na son mu isdalan qur'ani mai girma mu sauke suratul waqi'a in ko ba zai yiwu ba to ina gani sai mu je mu kwana inda za mu kwana in yi so kuma sai bayanin rufewa biyo baya yawanci haka muka yi shekaru na baya da haka muna cikin suratul waqi'a ne kuma raguwar ayoyin za mu karanta abin da ya sauwaka in mun samu daman saukewa to sai mu sauke mu tsaya mu tashi a suratul hadid in Allah ya ba da aron rai zuwa lokaci na gaba sai mu dora in ku haka bai samu ba to inda muka tsaya ya wadatar Allah albarkace mu ya mana agaji ما haka malamin karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم أيها الضالين منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين الله تبارك وتعالى يفعل أشكل التافن سمي جرمه Allah yana cewa qul innal awwalina ne nan ne inda ya karanta ko yawa Allah na cewa summa innakum ayyuhad dalluna almukaththibun sannan ku ya kubatattu masu ta littafin Allah masu ta ainihin ƙur'ani masu ƙaryata saƙo irin na manzanni da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko la'akiluna min shajarin min zakko wallahi za ku ci daga wata bishiya bishiya kuma daga zakkum ne zakkum masifaffen icce ne bishiya ce mai cike da bala'i wadda take tsirowa a tsakiyar wuta a billah kaga bishiya kana tsammanin ruwa ne cikin ai amma kuma a tsakiyar wuta take tsirowa abincin zakkum kenan to yana daga cikin mafi munin abinci ga 'yan wuta iccen zakko ga hadari ga ɗoyi ga makawuya ga makaki ga fatattaka makogoro saboda kaya da ƙarji da ke ciki baya ƙosarwa baya maganin yawa ko kishi to sai Allah ta'ala ce ya ku kafirai wallahi za ku ci daga ɗan icce na zakko famali'una min halbutun za ku cika cikin ku tab da shi subhanallah fasharibuna alaihi min alhamim kuma bayan kun ci za ku kwankwaɗi ruwa na zafi wanda ya ci abinci mai maiko da yana bukatar ruwan sanyi ne alal misali to su in sun cika ciki da wannan icce na zakkum to kuma sai a tilasta musu kwankwada daga ruwa tafasasshe irin na wuta ba na duniya da zai sanyi ba fa fasharibuna shurbal him haka za ku ke kwankwadan wannan ruwa mai zafi sha irin na raƙumi mai ciwo raƙumi in ya gamu da ciwo sai sha maka wato ainihin doron talatin bai koshi ba subhanallah shi wannan ruwa masifaffe bai kashe musu kishi ba sannan kuma dole sun ci wannan bala'i da masifa wai a nuna maka tashin hankalin da su samu kansu ciki ba na wasa ba ne shi ne bona shurbalhim haza zulum Allah ya ce wannan shi ne masaukinsu gun zamansu kenan ba su da masauki fiye da wannan bala'i kan bala'i masifa kan masifa tashin hankali kan tashin hankali waye zalunce su su suka zalunci kansu na'am na خلقناكم فلولا تصدقون mu ne muka halicce ku me yasa ba za ku gaskata ba na'am afara'aytum ma tumnun ku kalli abinda kuke tsartawa a mahaifan matayenku mana mani kenan ku kalla mana a antum takhluqunahu ne kuke halittan wannan mani da aka tsarta a cikin mahaifa ko muke halitta tambaya turka shi wace halitta ɗin Allahu jalla jalaluhu na'am نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين mu ne muka kaddara mutuwa tsakaninku kuma mu <laughs> ba za a fi mu ba kaji Allah na cewa mu ne salo irin na burin kasan mulki saboda ya isa ne shi ne isasshe duk mai da'awar isa shi ma san ba gaskiya faɗa ba in ka isa me yasa kake tsofewa in ka isa me yasa fitsari ke sa ka ruga da gudu ka rike wando zaka je ban daki in ka isa me yasa kake jin yunwa me yasa in ka shiga jeji ba za ka yi takama ba ga su kora na jinka sai gudu a lokacin ashe duk ƙarya ne kawai duk kwalin bula ne ashe bawa ya tsaya matsayinsa kawai Allah ya ce mu ne muka kaddara mutuwa tsakaninku turka shi mutuwa mai yanke mai alaka mai sa ya su kasance marayu mai rugurguza girji a zama kwafayi mai canza mutum daga masaukin duniya zuwa masaukin ƙarshe mai fallasa abinda mutum ya ɓoye na basussuka a kan shi mai hana rabon gado sai an biya bashi tukun mutuwa kenan Allah ka sa ta zo mana bisa alkhairi to Allah ce mu muka kaddara mutuwa fa tsakaninku kuma mu ba za a fi karfin ba na'am ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun a bisa mu canza irinku irinku a matsayinku na mutane Allah ji zai mu canza ku kuna hausawa ya da hausawan najeriya inyamuran najeriya yarbawan najeriya duk kabilu ya canza wasu ya kawo su bai gagari allah ba mu kuma farar da ku a wata rayuwa wadda ba ku santa ba na'am wani ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أي كن سن فرقون zo kafin ko فنكو أي ميسا باقوا وأزتوا wasu sun zo sun tafi yanzu ku ne ko ma za ku tafi za a maye muku za ka ce ni wa ne dan ne jikan wa ne wani kakan naka baka labari kake samu kawo wani ma zai ce eh to ni dai ina yaro baba na yaro ba ma gan shi ba ashe kun san farkon faruwa ku me yasa ba za ku wa'azu ba yanda suka tafi za ku tafi na'am أفرأيتم أفرأيتم ما تحرفون الله يقول كباني لابارن أبندك كي شوكوا شين تحرفون كيف يقول تزرعون با حرف دبن زر دبن أبندكوكي ɗebo iri ku sa ku tona rami iya abinda kuka iya kiyan germination ba kuke yi kuke tsirarwa Karkari ku je ku sayo wani taki yuriya kamfo manuwa duk ita manuwa din ku misali wannan ba laifi bane Allah ne ba ku technology amma tsirra waye ke waye saukar da ruwa waye ba da ikon photosynthesis ga ainihin shuka Allah misali saboda ka Allah ya ce ku kalli abin da ku kuke ainihin shukawa sai ce ne antum mai a antum tazra'unahu am nahnu zari'u ku ne kuke tsirar da shukan nan ko mu ne inji Allah mu Allah kenan ko mu ke tsarwa saka iske manomi yayi shuka damina ruwa ya fado masha Allah mu bugaza shi yasa kullun nakan tuna maganan mai martaba sarkin Kano Ado Bayero Allah ji kanshi yakan ce Allah ka ba mu damina mai albarka ya sha faɗin wannan magana saboda damina tana iya zuwa ta kasance madadin alkhairi a ta mace-mace Allah kiyaye sauraka yani idan kuka shuka abinda za ku iya kenan tsirarwa fa ka dubi ƙur'ani kuke shukawa a eh, kun shuka to tsirarwa fa shi ne a an tumta hu am hannu zari'un Allah ce me launa sha'u la ja'alnahu hutaman fadaltum fakka da mun ga dama subhanallah da mun so da sai mu sanya shuka ta ku hutaman fatattakakkiya ko wayi gari kuna ta ainihin tafakkahun kuna kakaci suna wayo Allah kuna matafa hannu haka abin ya faru kun yi shuka din kun sa manuwa na'am gwanayen sanin ainihin aikin gwanayen duk sun zo extension services duk sun kare amma Allah ya hana ba a samu kuma ba ta to ga abin da bai kasance tafakkahun kenan da Allah ya ga dama ku ƙara duk dabarar taku ashe mai da lamari ga Allah shine zama lafiya na'am inna lamuhramun mhm. bal nahnu mahrumun sai ku wai gari ku ce kai lalle kan an tatike mu mughramun abin ya zama kamar haraji babu ai natija ko kuma kai dai kawai dai an haramta mana wannan shukan ne ma'ana za ku wai gari ku samu kanku cikin rikicewa kan abin da ya faru Allah ya yi ikonsa ya yi iya wasa. na'am أفرأيتم الماء الذي تشربون Allah ya ce ku kalli ruwan da kuke sha yayi magana kan shuka yi magana kan mani sannan zo kan ruwa da kake sha kullum. zai mana bayani akai Allah ta'ala ce me a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun ku ne kuke saukar da ruwa min almuzni kaga da cikin na sahaba almuzn girgije mai dauke da ruwa shine almuzni anan ai ba duk girgije ke dauke da ruwa ba ai ka tambayi masana ainihin meteorology da geographers su gaya maka wannan labarin da kyau ba duk girgije ba ne ke ɗauke da ruwa mai ɗauke da ruwa shine al muzin saboda harshen lararci na da jari na kalmomi Allah ta'ala ke cewa ko ka saukar da shi daga girgije mai ɗauke da alkhairi ko mu ne muka saukar wa ke saukar da ruwa wake cewa ruwa kwaya ka kaza sauka gari kaza unguwa ka za a kaduna a najeriya a zari wake wannan kai sai dai ka yi amfani da na'urar da allah ya baka kawai amma hakikanin saukarwa bawan allah ba naka bane na ubangiji ne mai kowa mai komai na'am afa launa sha جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الله ce da mun ga dama sai mu sanya ruwan ujajan furzazzi ujaj mai zartsi ya kasa shawuwa tunda ai ya ce kalli ruwan da kuke sha daga cikin abin da ke hana shan ruwa ya zama to ujaj ba shi da daɗi botsar ruwa ne amma ka san wani ikon Allah akwai wani ruwa a doron ƙasan nan wanda idan ka sha shi da ruwan famfo da kake sha sai ka ce ruwan famfonka ya fi daɗi to amma shi wannan ruwan special ne kuma shan shi ibada ne magani ne alkhairi ne kwanciyar hankali ne sinadarin karban addu'a ne wani ruwa nake nufi ya jama'a ma'u zama lima shuri balahu subhanallah ka duba irin daɗin da kake tsammani game da ruwa sai Allah ya cire shi yace to kuma ibada ne so zaka bin saboda ibada ne saboda alkhairi ya fi kowane ruwa kuma albarka an ce babban malami al bin Ibn Hajar al-Asqalani da ya je aikin hajji babban malamin nan da ya ja duniya sallar tarawih yana shekara goma sha biyu sai ce ubangiji zan sha ruwan zamzam ina roƙonka ka bani ilmin hadisi yanda ka ba imamu zahabi sai aka ce sai samu hadisin har ya ma zarce zahabi wasu ka ce kai zahabi ya zahabiyun aifa az-zahabi zahabi ne dayan su kuma ce ya ubangiji ina shan ruwan zamzam ne ba dan mulki ko mu innama ashrabuhu lituzila anni al-atasha yawm al mati ya rabbal alamin domin ka kauda min ruwa idan kiyama ta tsaya to wannan ruwa zaka isa ka ce ainihin ɗanɗanon sa ba irin da ke saba bane ko amma shi fi kowanne daraja da alkhairi kamar yadda makka tana da matukar zafi amma sai Allah ya kai ibada a wurin gwargwaron ɗanɗanon zafin alkhairin da kuma za a samu ina gaggauta abun ba na tsawaita dogon bayani saboda yau lokacin rufewa ne akwai mu da bayanai da yawanci muka saba duk shekara godiya ga Allah ga yan da suka taimaka tasiri ya wakana da ku halarta maza da mata da kuma abin da ya kamata cikin dan lokacin da ake da shi da haka in ma mu kai karshe mu karkare alwaqiya kamar da na faɗa ko mu tsaya inda Allah ya hukunta mana tsayawa almuhim mu samu albarka Allah ya kara mana albarka aya ta gaba aitum nar allati turun to amma kafin haka tukun sai Allah ce falla tashkuru me yasa ba za ku gode masa ba ruwan nan da Allah ya ga dama sai sanya shi abin firzarwa ma'ana ba zai shawo ba to ya sanya muku ruwa mai daɗin sha me yasa ba za ku gode masa ba sai Allah kuma ya ce ku kalli wuta da kuke kunnawa shine turun ya magana kan mani ya magana kan ruwa ya magana kan shuka ya magana kan hatta wuta wacce muke kyastawa shine turun Allah ce ku kalli wutan da kuke kyastawa mana na'am a antum أنشأتم شجرتها أم نحن kuka كوني da itacen wutar تنوتر قوم مكفارر domin hatta ashana da kake kyastawa ashana ba daga ice ake ashana ba kirarenka waye kiraren misali subhanallah in ma kace ai ina da stone barona da kirare waye wannan stop din naka kuka gas ɗinka gas ɗin ya gasantar da gas ɗin waye ba da technology yin gas ɗin misali kananzir waye halarci kananzir come on saboda ka ashe komai na Allah ne jalla jalla jalaluhu min Allah walillahi wa ila Allah daga Allah ne zuwa ga Allah kuma dan Allah ne saboda kayansa ne halitta da mallaka da kuma bauta sarka Allah ta'ala ke cewa ku kuka farar da itacen ko mu muka farar nahnu ja'alnaha nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin mu ne muka sanya wannan abubuwan da kuka ji a matsayin wa'azi ko kuma ka ce a ita bishiyar da Allah yayi har kuke kyasta wuta mu muka sanya wannan a matsayin wa'azi gare su Allah ka samu wa'aztu kuma ya zama kayan jin daɗi lil muqwin ga mabukata aya ta gaba fasabbih bismi rabbikal azim to tun da ka ji wannan bayani daki daki daga Allah mai kowa mai komai to fa lalle ka yi tasbihi ka tsarkake sunan Allah ubangijinka mai girma mai bunƙasa daraja inda sauran lokaci za mu ɗan ƙara kafin mu tsaya mu ga bayani ci gaba mana fala uqsimu bi mawqi'in nujum ci gaba wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim Allah yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa malamai sukan ce wannan ladin kawai na tabbatar da rantsuwan ne ma'ana uqsim ko kuma ka ce ba ma sai na rantse ba da ainihin mawaƙi'un inda taurari ke sauka shine mawaƙi ko mawqi a wannan ruwaya ta Imam Hamza ko qira'ata sa Hamza babban malami wa Hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburan lil qur'ani murattila Allah jika malaman mu saboda haka Allah ta'ala ke cewa na rantsuwa Allah na da iko ya rantsa duk abin da yake so bi mawaqi'in nujum da inda taurari ke fadawa inda suke sauka wa innahu tabbas wannan rantsuwar laqasabun rantsuwa ce law ta'lamun malamai suna kiran mai jumla i'tiradiyya ay wa innahu laqasamun azim law ta'lamun sai kaddamar da jawabin wato wallahi rantsuwa ne inda kun sani rantsuwa da take ainihin babba to akwai abinda aka rantse ake son a yi bayani a kan shi shine ne innahu laqur'anun karim na'am fi kitabin maknun hmm. la yamassuhu illa al-mutahharun hmm. tanzilun min rabbil إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمصه إلا المطهرون lalle wannan abin da ke gabanku littafin Allah wallahi abin karatu ne karim mai mutunci ƙur'ani littafi ne karim honorable ashe ba daidai ba ne littafin da Allah ya ce karim ne ka zo ka buɗe ƙafarka ka sa shi a ƙasa baya daga cikin ɓangaren mutunta shi kalakuci yawo kana bude fallon qur'ani tare da yawo ai ba najasa bane ji al-imamu zarkashi cewa abubuwa uku da ke fitowa daga mutum na da hukunce hukunci akwai da yake ba najasa bane kamar yawo kamar gumi kamar kaki amma tare da haka yawo kazanta ne so baya daga cikin karrama qur'ani kai masa haka ko ka dora ko da littafin tafsiri ne wanda ya haɗu da ƙur'anin tsura da bayanin wani malami Inda ya tsoron magana Allah ne ya kasance sama kullum li'annahu karim araftum Allah ya ce lalle abin karatu ne mai girma kuma fi kitabin makanun a cikin ainihin wani gida alkintacce la yamassuhu illal Harun ba mai taba shi sai waɗanda aka tsarkake su nan muke so mu ƙara shirin mun sha faɗa kullum la ɗin nan wannan hakuri ba ana nufin Ƙura'ani ba ne. lamirin ba na qur'ani bane da haka waɗanda suke kafa hujja da wannan aya ai Allah ce la ya masu ba taɓa qur'ani ba qur'ani ake nufi a wurin ba dalili saboda suna biyu Allah ya ambata innahu qur'anun karim suna na farko kenan fi kitabin makanun suna na biyu la ya masuhu ai la ya masu zalika alkitab alladhi fihi alquran kenan ana nufi Allahu almahfuz na biyu mutahharun ismul maf'ul ba mutane bane saboda haka abinda ake nufi ba mai taba shi wannan kitab Allahul Mahfuz wanda Qur'ani ke ciki sai mala'iku waɗanda suke mutaharun tsarkakakku ne ba su yin laifi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna da aka suka kasance da purified amma ni da kai da ke da mu da su muna yin laifi muna yin kuskure amma su mala'iku an tsarkake su da wannan dalili biyu kuskure ne kace ainin ana nufin Qur'ani ne anan saboda ka'ida ta arabiyya abdamiru ya ya'udu ila akari madhkur min ismain lamiri kan koma zuwa ga mafi kusaci idan kace na ga zaidu da yusuf na ba shi alkalami wa ka baiwa yusuf na ga hindu da zainabu na aike ta zainabu kake nufi saboda lamiri kan koma zuwa ga nearest to nan ya ambaci suna guda biyu innahu na qur'an suna na farko kenan fi kitabin suna na biyu la ya masu kitab kun gane case wanda ƙur'ani ke ciki domin dama ma mai girma an saukar da shi a cikin allahul mahfuz shine inna zallahu fi laifin mubaraka kenan sannan aka ci gaba da saukar da shi a hankali munajjaman installmentally in piecemeal cikin adadin shekarun da Allah ya ba annabin samanzaci manzaci sallallahu alaihi wa sallam na fata kuma tunan da kyau saboda haka kuskure ne kai isra da wannan a matsayin hana taba qur'ani na'am qur'ani ba mai taba shi sai mai tsarki da janaba karka taba shi ka mutunta shi amma abin da muke cewa ba a kafa hujja da aya kan wannan kowace aya ka kaita unguwar da ta kamata ka kaita wannan shine adalci ga littafin Allah Allah ta'ala ya samu dace tanzilun min rabbil alamin na'am ba mai taba qur'ani sai waɗanda aka tsarkake su sune ainihin mala'iku saukakke ne daga ubangijin halitta al'alamin kuskure ne kace ubangijin talikai mun sha wannan bayanin duk inda kalmar al'alamin ta zo a qur'ani ba talikai ake nufi ba hausa ba daidai bane domin a duniyar bahaushe in yace talikai yana nufin mutane ne kawai ne dalilin mu domin yakan ce adamu kakan kenan muna da karina lafziya hausawiyya an gane ko sana'iyya okay suraka idan ya ce adamu kakan talikai gafata malam kana nufin annaba adamu kakan shanu ne da kuregi da maciji da bishiyoyi bahaushe yana nufin mutane ne ita kuma kalmar al'alamin in ta zo ba ta tsaya akan mutane kaɗai ba kullu ma siwa Allah min al'alamin kenan karka takura da'irar ita kalmar wajen saƙon da za ta kai sai dai kace ce rabbil alamin ubangijin halitta na'am to wannan abin da ya kamata kenan mu tsare mu kiyaye kuma za mu tsaya wannan aya ta tamanin daidai da yardan Allah a cikin suratul waqi'ah idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yalwata rayuwar har mun gabaɗi to ku tuna mana da Allah mun kwana ku ce bara aya ta tamanin idan mun koma zuwa ga mahalicci Allah karɓe mu da imani shikenan za a ɗora haka addinin musulunci ya ainihin gada shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya koma ga Allah musulunci ya ci gaba da ɗorewa to haka lamarin yake har abin a kai ga tsayawa gaban Allah cikin imani da taɓawa da ikhlasi da tawfiqi aya ta 80 ina ƙara jaddadawa li'annama takarrara taqarrara to daga nan sai bayanin da yawanci mukan yi in an zo rufe ainihin wato tafsiri na kowace shekara a wannan wuri mai albarka Allah cikin ikonsa ya kaddara kullum mukan fara ne farko da godewa Allah domin in ba da Allah ba za ka fara بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا جاء na fara da godewa Allah. wasammaitu annal hamdalillah da'iman so gode ma Allah wajibi ne muna gode masa kan ni'imar yayin musulmi bayan kasancewa musulmi yayi mu ahlus sunna me fi wannan dadi kuma sannan yayi mana arzikin kokarin fahimtar nassoshi bisa littafin Allah da sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam baya ganin me za ka faɗi game da ubangiji me ma ka iya faɗa cikin na'am yi gagara misali ka yi dare ka yi rana ka raya ka kashe ka azurta ka talauta ka fitar da kwai daga kaza kaza daga kwai kai kai ruwan daɗi da ruwan gishiri ka sanya iyaka tsakaninsu ka aiko mana shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi da manzanci na ƙarshe sannan kai mana kyautar da littafinka mafi girman littattafai da addinin da babu wanda addinin da Allah zai kamba shi ba in ba musulunci ba Allah mun gode maka muna ƙara gaisuwa da salati ga shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam babba dan Abdullahi wanda ba a taba samun da da aka yi naƙudarsa ba irinsa ko babu irinsa kyauta ce da Allah ta'ala ya ba duniya wanda ya rabauta wanda ya bi shi wallahi wanda ya bar hanyarsa ya taɓe ya lalace shi yasa ahlus sunna kullum gwagwarmaya su kenan a koma abu wannan annabi kowa ya ji son zuciyarsa ka bar tunaninka da ra'ayinka da ganin gidanku da iyal lalalala ka koma kan bayanin wannan babban mutum wanda duniya ba za ta samu kwanciyar hankali ba idan ba ta koma kan karantarwa saboda Allah ne ya aiko shi wanda suka yi da'awar annabcin ƙarya haga yadda Allah ta'ala yi da su amma shi kwafa kullum addinin karuwa yake haɓaka yake an yi september 11 a america shekara kusan goma sha nawa har yanzu nan musulunci a duwa yake bara suna gaya min da na tafsiri a america 2015 suna cewa malam tun daga lokacin da aka yi september 11 ba a taɓa cinikin ƙura'ani ba irin yadda aka yi a wannan lokaci tare da yakan musulunci tare da shirin tare da makircin wata mace mai suna mrs carol anway psychologist ce ta ce ni ce kullum nake zagin musulunci ina cewa 'yan ta'adda ne ina zaune sai ga 'yata da hijabi baya-baya ta shigo min gida ta ce na ce what is this ta ce ya mom this is islam musulunci ne ta ce tun da ne malaman psychology sai na gato abin ma na rigima ba ne kuma yaƙi ya ce ne har gida ta fito ba ni labari ta ce ai mama duk abin da yake faɗa ba haka bane kinji kinji ta ce na rasa yanda zan yi da ita dole na kyale ta sai ta littafi the child of another faith me nake cewa anan wa kurun wa yamkurullah wallahu khairul yuriduna an yutfi'u nurallahi bi Allahu akbar to musulunci kenan to mun gode ma Allah da kai musulmi muna jin tsoro mu samu tangarɗa a ƙarshen rayuwarmu Allah da haka mu ne kullun tsakanin tsoro abin da yake ka roki Allah ka gama lafiya ka roki Allah ka mutu akan hanya ta gari muna kuma godiya ga iyayenmu da suka haife mu suka mana tarbiyya me za mu ce musu an ce duk wanda bai gode mai iyaye ba butulu ne lalatacce ne tarwatsatsai ne ba zai ga albarka ba sun haife ka sun maka tarbiyya kai ko da iyayenka kafirai ne suna da haƙƙi na ubantaka da uwantaka ta fuskar kai musu magana mai kyau ba ruwanka da bin kafircin wa in hada ka tana amma sun dai haife ka ka ba su ci ka ba su sha sannan ka kira su zuwa ga Allah suna da wannan haƙƙi muna godiya gare su muna godiya ga malamanmu duk wanda ya karantar da kai harafi ɗaya sun ce kamar uba yake gare ka in kana da hankali ka mutunta shi ka kimanta shi muna roƙo Allah cikin waɗanda suka koma ga Allah cikin su waɗanda suke raye Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin gafarta musu malaman nan a yanki na duniya da kuma ƙasar mu gaba da in ka zo nan kusa irin shehu dan fodiyo Allah ya ji shi. da Abdullahi na Gondo don ga Balaraben Hausa da Muhammad Bello sannan ka zo gida kusa ubanmu a sheikh abubakar mahmud gumi barazan sunna na'am mun yi malaman sunna sheikh ismail idris irin su malam sheikh ainihin wato ibrahim bawa mai shinkafa waɗanda sun yi gwagwarmaya kan aikin alkhairi da yan umu da kwanan suka koma zuwa ga Allah Sheikh Jasu Mahmud Adam don Muhammad Awul Albani waɗannan ba za mu mance ba da duk waɗanda suka koma ga Allah akan wannan turba ta kirki muna addu'a Allah jika wanda suka kuma ga Allah waɗanda muke numfasawa ya ƙara sanya albarka cikin ainihin tafiyar godiya tana da yawa daga cikin za mu gode musu baya ga ainihin waɗannan a taƙaice yan uwa da suke ɗaukar nauyin wannan tafsiri yau kusan shekara goma kenan tun da aka fara suka je kano suka ce malam ka taso ka zo kaduna kai tafsirin nan dalili saboda a kaduna za ka yi ta fuska biyu za ka yi na english za ka yi na hausa wannan abin ya faru maika kan ɗauki nauyi mai na turanci mai na hausa har wannan shekaru yan uwa ke ɗaukan nauyi wasu ba sa bukata ma a faɗi sunayensu na waɗanda suke ɗaukan nauyi kuɗi ma matsuɗu suke biya ake sa a daidai lokacin da kuke ci tora ka muna godiya ga Allah sannan gare su da ya ba su hali yan uwa da ke halattar wannan karatuttuka tuntun tuntuni da kuna maza da mata tarin yawa a bar gida a zo don jin kala Allah kala rasul Allah kara muku albarka Allah haɗa mu aladar Allah ya samun dace a wannan wata mai albarka na Ramadan Allah kai mana muwafaka shugabannin wannan masallaci na mai albarka da ake kira masallacin Zaria Hotel da ke karkashin wannan kungiya ta mai albarka za su mata sunna muna godiya ga wannan shugabanni Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ji kan limamin mu Sheikh Abdul Hamid da duka duka bai kai shekara da rasuwa ba limamin wannan masallaci dattijo jirgin arziki mai hakuri mai karantar da addini daidai iyawa shugabanni na kungiya ga su su shugaba Abdul na sabon gari da ainihin shugaba Sani ya eh, Sheikh Sani Yaqub cikin gari da shugaban ainihin kin hanwa ainihin baban mu malam eh, Aliyu da dukkanin 'yan uwa waɗanda ambatansu zai min wahala kwanakin baya mata sai suka ce malam duk mun ji kayi jere baka ambaci mata ba na ce to iyaye na sha faɗa mata in babu ku ba gida in kun yi wa gida ya kyau bai ɓaci ba muna muku jinjina da sanya albarka ba zan taɓa mance ba da ainihin 'yan uwa da suke ta karatuttuka a baya tun lokacin da uwa zakariya bala musa ya jami baki tun farko har yau to sai bana kuma allah cikin ikonsa sai Allah ta'ala ya sa ainihin shekin malami alhafizul qari al wato ainihin abdullahi abubakar abba wanda nake cewa ainihin triple a a a a abdullahi abubakar abba to amma ni sai na ƙara ya zama quadruple a quadruple da turanci abu hudu double biyu triple nawa uku quadruple hudu quintuple biyar tuni ina kiran kiransa ainihin da quadruple qari wannan wa ma shi na illa ma alimna alhafizu abdullahi abubakar abba e guda nawa kenan da haka in nace ku kira min quadruple a shi ke nufi wannan bawan Allah wato ina faɗi abin na sani ne ya ja mana baki bana da ruwa-ruwa ورش رواية رواء حمزة خلف أن خلف أن حمزة wannan bawan Allah wato al'imamu Hamza kuka ji ina maimaita wani ɓangare na abin da al'imamu a shafi ya faɗa game da shi ya ce wa Hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburin liƙurani murattila to da wannan rawa ya ja mana baki bana kuma dan baiwa ne kuma abin koyi ne Allah ya masa baiwan hadda sannan kuma da ɗansa ina kyakkyawan zato shi ma mahaddaci ne ko kuma ya samu laushi a ƙur'ani tun da hana samu labari zai je musabaka ta duniya a algeria haka yi kamata rayuwa ta tafi kudi bai dami mu ba riga ba ta dami mu mukami na duniya ina littafin Allah yake to sai dai matsalar mu a yau muna kimanta ma abota ilimi malam yasa mai kyau a ce malam hadda kai ma kaji ana zantuttuka na izgilanci <laughs> imamu ga gawa zagi fa suke nufi mana duniya banda kai sai an mutu ka wanke a kai rami kuma ai ta malam ba ta wuce amin to wannan hadari ne ba daidai bane kuskure na faɗi wannan ne a wannan gaba ina roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya kai dan uwa alhafizu Allah ƙara maka albarka yawaita mana irin ku akwai wasu baitoci da shi al-Imam Shatibi ya faɗa da wannan baitocin sun tabbata akan kowane makarancin Qur'ani ku ji abin da Shatibi ke cewa yana cewa wato ainihin faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila alaihima هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس ya من التاج والحلى يتي يا كي مكرنشي ميرقو دا قرآني ميجرمش أكون حالي kai iyayenka madalla farin ciki ya tabbata gare su suna da tufafi irin na haske da kuma ainihin kambi na daraja wannan kowane makarancin ƙur'ani mai aiki da shi muna masanin kyakkyawan fata ina maka wannan fatan Allah ya ma iyayenka albarka ya saka musu da alkhairi kan tarbiyya da suka yi kuma kowa ya tashi ya kamanta irin wannan to in ba littafin Allah ba me zaka kafa da shi fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun al-imam shatibi ya sake cewa a ƙarshen littafinsa sa yace wa inna kitaballahi awsaqu wasiqin awsaqu shafi'in wa aghna ghana'in wa hiban mutafaddila وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه منني تجملا ƙur'ani shine magani mafi tsada mafi kyau shine abokin zama a kowane lokaci baka gajiya da shi ya faɗi zantuttuka masu matuƙar muhimmanci sai ƙarshe ke addu'a yana cewa billahi hauli wa atisami wa quwwati wa maliya illa sitruhu mutajallila فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا إمام الشاطبي كده wannan mutum ya yi baitoci baiti 173 mutumin andalus ne kuma ku dubi baiwan kallin rubutun ina ya samu wannan ya tsoraci Allah sai Allah ya bashi abin da ya bashi Allah ka ba mu irin wannan ina faɗin wannan daidai gabar bayani kan shi wannan ɗan uwa mahaddacin Qur'ani wanda ya mana karatu da wannan ruwaya da fata Allah ya kara maka taufiki ya kara mana gaba daya yan uwa da suka ɗauki wannan recording tun daga FRCN Kaduna da ɗan uwa Malam Yahaya Tagora da sauransu da ainihin jagoran tafiyar da su sautul hikima ga sunan ba za ku lasabtu ba Allah ya saka muku da alkhairi masu kokarin sawa gidajen rediyo irin su can wurin mu can kan irin su gidan rediyon uh, express da radio jigawa da ainihin misali hatta riman rediyo da mataye da suka taimaka da abin da Allah ya hore musu na bayanai ko na zuwa da taimaka daidai iyawa Allah ya tara mu akan ladan ba zan ci da shekin malai malam Muhammadu al-Basir ba dattijon arziki wanda ya shugabanci wannan zama mai tawadu wanda na kance da shi sibohin arabiya da ne na fahimci me yake da shi wajen larabci da fahimta tare shi a gwagwarmaya littafin da muke karanta wa iblis da shi muke tunan gwagwarmaya tun lokacin da marigayi liman ubanmu yake raye da shi aka fara buɗe karatu har zuwa wannan lokaci da haka abin da yawa godiyar duk gaba ɗaya Allah ya saka ma kowa da alkhairi ‘yan agajin ba za mu manta da ku ba Allah ya ƙara muku albarka ya ƙara muku taimako da agaji yadda kuke agazawa Allah ya agaza muku <clears throat> Allah karka sa mu tabe duniya da lahira baya nan sai ne sai halin da ƙasa ke ciki yawanci in muka zo rufe tafsiri mukan kalli yanayi tare da akwai tamboyi da kuka yi wasu kira ban samu shigewa ba saboda yanayin lokaci halin da kasar muke ciki Najeriya a gurguje ka kalli wato waɗannan abubuwa Najeriya a 'yan kwanakin nan mun samu kanmu a yanayi da kowa ya sani rashin tsaro tattalin arziki ya wargaje mutuncinmu ya yi ƙasa ana kallon mabarata a duniya ba mu da kima a wulakance muke haka ko visa ka je nema na kasashe a dan najeriya ne sai an maka wani irin kallo wallahi a sani na a yanzu kasan niger in ka je da passport ɗinsu sai ka samu ainihin visa china da mutuntawa in kwana najeriya ne da wahala ka samu don kwanan wani abu ya faru akan haka misali to mun samu kanmu cikin damuwa sai allah ta'ala ya kawo mana canji haka ne me kamata mu yi mu gode wa Allah me kamata mu yi mu gode wa Allah amma a samu masu zagi in akwai wanda zai yi butulci to su wayan ne ai to me kake tsammani ga kare in ba haushi ba yayi goda to me kake tsammani amma mu a wannan yanki na arewa in ba mu gode ma Allah ba wallahi mahaifina Allah ji kansa yakan ce in ba a gode ma Allah ba a gode ma azabar Allah ko nakan ce baba kamar ta a ah, to Allah ya mana alkhairi mu kasa godewa ai ma dan dana ko yakan ce to Allah ya kiyaye Allah ya ji kai ji kan musulmi gaba da haka dole mu godewa Allah kurakuran da ake shekaru wajen birjik kana son a gyara lokaci guda kai mu kanka adalci ko sannan a ce kila mutum ɗaya shi ne kawai gwanin jin jirgin sauran fa an gamsu da amana ba za a rasa ba ina gani amana ita ce son ƙasa shi ne a yi masa addu'a Allah ya taimake shi ya ba shi agaji ya tanyo shi ya ƙara masa lafiya ina jin abin da ya kamata kenan kowane musamman ɗan wannan yanki yi sannan kuma kowa ya canza daga halinsa na gaya muku anan an tambayi wasu mutane wa ke son canji kowa ce mu ne sai ka fito wa kuma zai canza hali sai kowa yi shuru to kaga rashin gaskiya ne inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to halin da muka samu kanmu kenan to daga cikin halaye akwai wani abun haushi munafinci na wasu daga cikin yan jaridu ka dauki misali wasu mutane sun bayyana wai ana kiransu niger delta avengers ne mana avenger wai yan daukar fansa fansan ne me ake maka na fansar zaɓe aka yi a naku yankin kusan amma yi zaɓe misali avenger na mai kyau amma sai ka iska jaridun ƙasar nan musamman a kudu suna ta su ba sa cewa komai akan ta'addancin waɗannan mutane amma suna ta rubuce-rubuce wai fulani suke ta da hankali a ainihin kudancin najeriya wajen kiwo kowa ya san kare ne ba fulani ba ne in ma su ne kila karkata sunan yan kaɗan ciki ba muna faɗi don yan omu mu ɓangaren su ba ne a'a wa iza qultum fa'dilu walau kana za sai su ɓoye kwanaki suka dinga furutu wani yaro ya je ya sato wata yarinya daga anan jihar delta delta ne ko ina ne ne bayelsa a lokacin daga wani fasto shi kuma ya kidnafin yara sun fi guda uku a lagos ina lagos lokacin muku suka ke jibu ce kala ba to dama kamar da na faɗa me kake tsammani ga wanda yake azzalimi to amma abin da muke cewa <clears throat> wannan bangare ɗaya ne na halin da muke ci duk gwamnati na bukata in na je ga gaba ta gaba samar da abu guda biyar samar da tsaro samar da abinci samar da aikin yi samar da ilimi nagartacce samar da kiwon lafiya waɗannan su ake kira quintuple ada suna ce quadruple abu hudu ko so quintuple abubuwa biyar da ke tabbatar da abin da ake kira roman demokuraɗiyya in ba haka ba ya zama kakistokrasiya ƙasa ta samu tsaro mun samu kanmu cikin rashin tsaro haɗuwa irin wannan a yi karatu ana ɗarɗarɗar a baya haka ne ko ba haka ba ne duk ɗan najeriya a yau ya san gwargwadon hali allah ya fara kawo mana canji allah ka cika mana wannan haske san samar da tsaro ta yadda ɗan najeriya zai tafiya daga ainihin misali sana bauda zuwa banki daga kwangwalan zuwa ikon farayin najeriya guda hudu ya zamanto la ya khafu illa Allah rabbul alamin baka isa ka fito ka huta ka sha iska da dare ba kana gudun a guntule maka kai babu tsaro to Allah ya fara kawo mana wannan halin da muke ciki ya kamata mu gode na biyu samar da abinci saboda idan babu abinci akwai yunwa to akwai bala'i da ruwan ciki kan ja na rijiya amma halin da muke ciki abin mamaki shinkafa ta kai wajen dubu goma sha yanzu nan shinkafa a wannan wata na ramadan in kana da ƙarfi yana da shi ni ban da shi fa ya zai da raina kuma sannan ita kasuwa ba ta da wai rahama abinda suke nufi ba ruwanta da mai kuɗi da mara kuɗi babu farashin mai kuɗi da mara kuɗi sha biyar sha biyar ya zai da wannan hali siga ya tashi komai ya tashi madara ta tashi kowa sai da kai dala ta tashi wai har an tambayi wani mai yankan farce nawa ne shi ma sai kara kuɗi aka ce ya dai sai ce dala ta tashi yankan farce sai ka ce kasan dala sai ce eh america ake shukawa <laughs> kaga america ake shukawa wannan musibaci ce jama'a Alkala fil dole ne a kiyaye sauraka a samar da abinci na uku samar da ilimi nagartacce ba mu samu kanmu a yanayin da za a ce hata kwalinmu na digiri a najeriya ma ana masa wani irin kallo sheki a wasu kasashen ba kwalinmu na digiri ta kai a yau ana masa wani irin kallo domin hata kai ana cuwa-cuwa kwali in ta ɗauro na ba da waye kana iya zuwa ma a yi murɗa-murɗa ka samu kwalin darajar karatu ta faɗi hafsuran limoki akwai waɗanda ainihin suke cin mutuncin ɗalibansu akwai fasikan da 'ya'ya mata suka mai da su sil'a in ka ji magana da wasu ke a kunnen mu sai ka ce a'udhu billah wallahi ina jin nauyi ma an faɗa muku magana kun sani suna faɗa babu kyau In mata su je makaranta wasu da hijabi in suka je kofar makaranta su cire hijabin ana fasadi ana bin da sunan kara da sauransu misali wasu kuma suna tsammani in suka shiga makarantar boko suna turanci suna ganin sun fi kowa daraja ka iska yarinya a gidan iyayen ta zama ita ce uwa uwar ta zama ainihin yar dole mu canza wannan ilimi ba waka bane ilimi gyara mutum nake cewa daga cikin abin da ke tabbatar da roman demokuratiyya tsaro abinci ilimi nagartacce mai gyara mutum na uku ko na hudu kenan aikin yi dole 'yan ƙasa su samu aikin yi in dai muna ta samar da ɗalibai masu kwalayen digiri babu aikin yi to da masifa shi kansa shugaban ƙasa ya tafaɗin wannan magana ɗin ya ce tsoro na ga matasa nan tingin babu aikin yi it's a potential danger time bomb yana ga na karatu na da digiri na da first class tuwa tutu wace ce yana ganin wani ko sunansa bai iya ba amma a dalilin zaɓe yana kwasan kuɗi maɗuɗu shi kuma yana ganin kintinkirin jahili ne sai fitina sai tashin hankali to dole ƙasa ta samar da aikin yi saboda sun ce ainihin idle hands are the main the devil's workshop yana al'adil mu'attila maskan shaitan hannun da baya aiki nan shi ɗanki dandazonsa na biyar samar da kiwon lafiya waɗannan muhimman abubuwa ne a dunkule a rayuwa irin ta ƙasa kuma dole a yi adalci shugaba ya kasance za a iya ganinsa a kowane lokaci ya kasance mai jin shawara ya kasance mai tausayi ya kasance mai yafiya ya kasance yana da takawa ya kasance zai jagoranci ta hanyar buga misali ya yaƙi cin hanci ya yaƙi rashawa kuma dole a haɗa kai da shi kafofin yada labarai su kasance tsaftatattu gyararru waɗannan abubuwa muhimmai ne da suka kasance wajibai a ji su a lokaci irin wannan sannan daɗin daɗawa mukan yi bayani in aka zo rufe tafsiri na kowace shekara kan abin da ya shafi itikafi da sauran lokaci madalla to amma a ci gaba da abin da ke faruwa a ƙasa wato harkar wai sace-sacen mutane a billah wannan fitina ce wannan musiba ce Allah ka aje mana wannan fitina din ka kawo mana kwanciyar hankali da natsuwa ya rabbal alamin sannan daga cikin abin da nake so na ƙara magana a kan saboda muhimmancinsa taɓarɓarewa tarbiyya wallahi wajen rayuwar aure sai ka iske wasu suna aure ne kawai saboda ƙyale ƙelen fuska ai ubanta mai kuɗi ne in ne aure zan washe zan huta sai ka iska martaban addini an aje gefe to tunda an yi dan kuɗi da abin duniya ne babu abin duniya ko kuma akwai amma ya ƙare daga nan sai a koma ana wallahi tallahi misali Yaya ba a kulawa da su iyaye ka ji suna kuntsa ma'ashar a gaban ƴaƴansu ba sa jin kunya bayyana tsarici a gaban ƴaƴansu yara a kawo musu talabijin suna kallon abin da bai kamata ba yara su saba da ainihin sace-sace su kasance fitina cikin al'umma iyaye na ma jin tsoro da shayin aji kaya kar ku ɗauke Allah fa zai tambaya dan yace ce ku an fasa kuma alaikum nara faƙodu nas wal hijara Allah ka gyara halayenmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu ya rabbal alamin sannan abu wanda yake na gaba muhimmi zaluncin masu mulki karka taɓa yadda saboda bambancin siyasanka da wani ka zalunci don babu inda za ka tafi la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fadhlumu yarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu aynuka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu allahi lam tanami karka yi zalunci dan kana da karfi in kana jin cewa kana da karfin mulki me yasa kake bacci me yasa kake rashin lafiya in karfin ka ya rode ka shedan ne ya wasa da kai kawai wanda ka zalunta yana ta maka bakar addu'a kuma wallahi Allah zai amsa ko ba daɗe ko ba jima ka gani muddin baka tuba ba to a kiyaye wannan kar a zalunci ba shi da alkhairi sannan abu na gaba da ake jaddadawa haƙƙin malamanmu da ke karantar da mu addini su yi bincike su yi research su hana ido bacci ga sunan a kafofi na yada labarai bijik Allah ta'ala ya mana yawa da su a yau amma su kasance ba su da mutunci a idanunka na koma kan maganar farko ne wannan musiba ce babba har sai ka iske a masallaci an zo sallah wani wanda yake in ka bashi fatiha sai dai ta ja ba zai iya janta ba ma da Allah ina limin da Allah a tashi a yi sallah wannan ja'irci rashin tsoron Allah ne haramun ne masallaci ba gun wasa ba ne a kiyaye na shigo da wannan cikin jeren abin da ya kamata a yi bayani a kai to amma wani lokaci sai ka samu malaman da yake wulakanta kansu al'imamu jirjani yana cewa walau anna ahlal ilmi sanuhu walau azzamu fi nufusi la da ma'abota abota ilimi sun kare ilimin sai ya kare su ɗazuwan ɗan gaya min ya ce ai malam na ga wani abu mamaki malami ne wai ya je gun wani mai kuɗi yana fi magana ko tsakanin jiya ne ko yau yake ce da mai kudin da Allah daga azumi ya zo wannan hatsin nan dai kar a manta da mu hatsin nan walƙila ka ce talauci ne ya eh, talauci yiwu talaucin zuci da na aljihu kuma yake ce da shi da Allah yadin nan alhaji da ake rabawa da 'ya'ya kar a manta da mu ga yamin yadda zai kima gaba wannan mutum kila ka ce to ai talauci ne ai eh, talaucin na ce da ke iri biyu ne akwai talauci na aljihu akwai talauci na zuci in talauci ya tashi daga aljihu ya koma zuci to sai mutum ya wulakanta ya kaskanta ya cin rigar ilimin sai gaba shi da kima <clears throat> Ya ce la takhba anna li makhluqin ala tama'in fa inna zalika min naqsa fi ad naqsa fi ad-din wastarziq mimma fi fa inna zalika bayna al-kaf karka kaskantar da ke gaban wani makhluki san abin da yake da shi saboda cin zarafin ilimi ne an yi lokacin da wata ran wa'azi muka ji cikin ƙauyukanmu limamin ƙauyen lokacin na shugabantar hukumar da'awa ta jihar kano a wannan lokacin sai limamin ƙauyen sai ya zo a sakatare na local government kawai sai zo na ƙasa sai gabata ya ka aika sun kujerar mai girma ciyaman sha'ubu billah nita ai kafi fi ciyaman ai kai ne ciyaman dai ya za ka yi akara muku Allah ta shi da Allah ka zauna yadda ka san kwai zai fashe masa haka ya tashi a tsoraci a roci ya zauna a rakaɓe haka wannan maskana ce kaskantar da kai da ce bai kamata ka yi haka ba shi kansa ciyaman ai ba zai maka haka ba don ya san mutuncinka na tabbata ka san dole kai wannan siyasa din misali to amma dan me zaka wulakanta kanka haka kana da ilimi kai ne limami a gari baka san kimar limanci ba kujerar manzo Allah fa kake zaune akai ko ka sani ko baka sani ba to mutane mu san da wannan limamin da zai ja ka sallah yayi khutba kai ba za ka iya ba zo kai ba za ka iya ba sai kuma ka shiga hasada da kyashi da nunkufurci zo ka ja sallar zo ka yi hudubar zo ka yi larabcin a kanka asiri sai tono to damuwar ya aka yi zama abin da na zama yana abin da ba zan iya ba sai shaɗan ya gama da kai babu kuma abin da za ka iya yi Allah ya riga daga abin da ya daga abinsa nake cewa malami ku tsara mutuncinku a nemi abin yi a nemi sana'a sana'a sa'a to amma wanda ya tsaya rayuwarsa karantar da addini ne kake so yi kuma da ya wuce wannan al'ummar dole ta kula da shi ƙasashen da suka ci gaba wanda muka zaga muka gamsu za ka sha mamaki je ka babban masallaci na kuwait mun je taro na duniya a kasar kuwait 2008 shi kansa masallacin kawai subhanallah masallacin ne dauki nauyin ainihin masaukinmu a hotel na isa a cikin gari kusa da bada sarki a kuwait desman remitin din tikita dinka magana dala ake ba nera ba kuma daga masallaci muku a tashi a da kyar wani sai ya leƙa ya ga wata miskinar jazur? sai bayar ta yi haƙuri Allah baya kaɗan wallahi yana kaɗan inda duk kasan kafi ƙarfin naira dubu ɗari ka ba Allah naira goma kai makasa abin da kai amma ba ka jin nauyi idan ka je shopping ka kashe dubu ɗari ko gizo ba ka yi ba amma Allah kai masa haka nake cewa inda suka ji ba ka yake ba liman baya talauci don ka sani za gan shi fes-fes za gan shi kuma ya san zamani za ka iske kai ka tinkare shi ma da kyauta sai ka yi abin da tuku amma yi maka mai da abin yau waɗannan wa yake gaya wata ran amma ka ce malam tun da ka zo kaji su dai ya yi su judu sahawi ce a ah, da kake nufi ita ta yi ba zai yi malam saboda ya koshi nace abu abin da kake nufi kenan la ilaha illallah sai ba za ka hada bai hunaka farqun kama bai nasara wa surayya abin da nake cewa a wannan janibi mu kimanta malaman mu mu kula da su a kuma nemi abin yi dan a samu inda za kula da kai yan uwa masu girma lokaci da saurako to madalla abin da rage cikin minti hudu gaskiya ne jazakumullahu khairan maganin marayu Allahu akbar shugabanni suna nan da sarkin hanwa da shugaban na riga na faɗa Abdulhamid Dazun hafizahullahu ta'ala wa hafizna jami'an maganar kulawa da marayu muhimmin lamari ne a rayuwarmu ina so ku sani daga cikin ajandar mission na duniya suna da tsari su ringa zuwa gidajen marayu suna adoptin ɗin 'ya'yan musulmi don ku san da wannan ku je inda musulmi ke da 'ya a ɗauke su a mai da su kiristoci muna da muna bacci to ku sani a ƙasar musulmi a wannan yanki daular shi usman dan fodiyo in aka ce an waye gari marayu an basu a wulakance a ƙasƙance to wallahi nauyin na kanmu na tabbata za a yi lacca ina tsammani gobe ne ko gobe ne ko za a sanar ko akan misali ainihin taimakawa marayu kuma an ce laccar na mata ne to ku sanar da su su zo saboda bayanan da ke da alaka da waye maraya ya ya kamata a taimaka masa ya ya hadarin watsi da shi me ya akibar haka me ya hukuncin wanda ya ci dukiyarsa me ya hukuncin wanda ya masa fin karja ya kayan maraya akwai mai kuɗin da fa aka ce sai ce zo ka je ka duba min duk gida na marayu ka bani zan biya ka kaza ya karbi kayan ya murde ya yi mirsisi yana da lauyoyi ya kai lauya ka tsoraci Allah in ka kuskura ka lauye magana ga gaskiya saboda abinda za ka samu da rahima ma'aduda Allah na kallon ka maraya ne cikin ɗan ƙaramin lokaci Allah zai gama da kai Allah ka tsare mu da haka ‘yan uwa musulmi bayanan da na saba kenan duk shekara akan samu bambanci tsakanin bayanin da ya wuce da wanda ya baya abinda zan faɗa cikin emisan da suka rage bara da yawa sun ce ah malam ai an ce eh, a waje kai tafsiri amma kuma gashi mun je kare da kaduna to babu laifi in yi wannan bayanin abinda ke akwai gayyata ce ahal sunna da ke america suka mika min na yi bayani da yawa akan wannan lokacin da na dawo an yi lakcoci an yi a kano an yi hata a nan ma ainihin birnin zaria to abinda ke akwai musuluncin nan yadda Allah ya alkawarin sai ya cika duniya da shi za ka je ka yi mamakin wasu mutane da su gaba da ba ba musulmin ba ne sun ji saƙon musuluncin ne an yi da'awa ne an yi kira ne sun amsa in ka ga yadda suka riƙe addinin kusan sun sai kare na canka wallahi billahi talla ka gama mace ta musulunta ne amma ba ta da ta yawo fuskata babu niqabi yana tsoron cin haram a birane na turai da tsiraici ba komai ba ne amma in ka ga musulmin wannan yankin ahlus suna musamman sai ka zudda hawa lokaci kare na kanka kuma karatu suke wallahi malam da yawa suna karatu sukan ce ba za mu shiga musulunci mu bar kafirci mu zo gaskiya sannan a ce mu mutu ba akan gaskiyar ba na ga ɗaya daga cikinsu ana ce da shi brother ibrahim abinin atlanta a georgia musulunta ya yi ban taba ganin ba amerika ba da mata kusan biyu ko uku sai shi a atlanta headquarter cnn malam da 'ya'yansa da hijabi yara ɗin ya ce malam so nake in yi ƙaura bar ƙasar nan in tafi majalisa a karka yi ƙaura a ya anan allah na da hikima da ya sa ya yi ka anan allah na da hikima yana da masaniya a yaku ku yaɗa musulunci bisa yadda suna ta karantar allah zai kuma agaza ku. sauraka yan uwa musulmi addinin Allah na haɓaka yana burin ƙasa yadda ba ka tsammani tafsirinmu na bana da ya gudana a wannan masallaci ne albarka shi ma mun gabatar da shi a saboda amsa kuma ga gayyatar tafsirin da aka sake mika zuwa amerika bana ɗin har yau wanda nake fata yan uwa a sani a cikin addu'a saboda tafiyar da za ta kasance insha Allah sha ɗaya ga watan jun saura kwana goma yau tashi daga abuja zuwa germany germany new york sannan kuma tafsirin ya sake faɗaɗa wasu jihohin da sauransu baya nufin cewa ka tafi kenan ai ƙasaka ƙasaka ce garinka garinka ne to amma abin da ake cewa sakon musulunci ai ba na yanke ɗaya ba ne saƙo ne dukkanin duniya da haka wannan yasa ainihin wannan tafsiri gudana a nan don ba masu adin gace ana ta kace kace an ce an ce da yanda lamarin ya kasance fatan mu dai Allah Ta baraka wa ta'ala ya karɓa mana aikin mu ya khallasa niyyar mu ya sa dan shi muka yi kurakuran mai gafarta mana sharri Allah ya mana maganin sa ya rabbal alamin daga ƙarshe iyaye mata muna roƙo Allah Ta baraka wa ta'ala ya ƙara muku haƙuri wajen zama a ɗakunan ku na aure ya ƙara muku tausayi ina so ku sani don zama lafiya kowane namiji na bukatar ki masa da'a abincinsa ke bashi a lokacin da yake bukata ba sai yunwa ta ci ta cinye shi ba na uku yana bukatar zance ne kyau yana bukatar tsafta yana bukatar karke kai karansa gun dangi yana bukatar ki gode ma alkhairansa kai kuma dan uwa namiji mataka ba ta bukatar kai mata gori ani mahaifin mahaifinki jari me yasa wannan magana kuma a'udhu billah me yasa wannan zancin a'udhu billah kake yi ba kai ke yi ba tana bukatar ka dawo da wuri ta ganka abu ne muhimmi akushin abincin ka ya zama ɗaya da na matanka ƴaƴanka su san kai kawonka ka zauna da su ku tattauna ka mai da su abokanin shawara har ma ka ce da ƴaƴanka in ne kuskure don Allah ku dora ni akan daidai ka saba ma 'ya'yanka da qiyamul layl ka saba musu da tsafta ka saba musu da ainihin karatun qur'ani ka saba musu da tawadu'u ka saba musu da kaskantar da kai ka kuma karanta da su izzun naf kamewa gabarin kwadai a dunkule a cure a mulmule a cure wuri guda yan uwa masu girma waɗannan su ne bayanai na na kammala ainihin wannan tafsiri na bana ina tsara jaddada godiya ga Allah mahalicci azza wajal da duk waɗanda suka mata ainihin wato a gode musu dukkanin mu cancanta muna roƙo Allah ya fi mu godewa Allah ya fi mu yabawa Allah ya ƙara ma ƙasar mu zama lafiya da kwanciyar hankali da albarka da haɗin kai Allah ka ƙara haɗa kan ahlus sunna akan gaskiya ka raba mu da farraka da kacaccala da wargaza da tambada saboda babu alkhairi cikin rabuwa duk abin da ka faɗa babu dai alkhairi cikin rabuwa ku haɗu Allah ta'ala ce wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wa ma asabir saboda duk abin da kake da shi na dalili Allah da yake ku haɗe Haɗu wannan ita ce abin da muke bukata so Allah ka ba mu haɗin kai akan gaskiya ka raba mu da son zuciya ka sa mu gama lafiya da wannan kadarin ta uwa musulmi zan tsaya anan abin da ne kuskure wanda ba daidai ba ya fi mai na kuskure sannan ni kuma babu wanda ya bata mare ko kusa in ma ka bata min wallahi na yafi ballan sana babu shi ma ni nake ganin ma na yi kuskure saboda ni mai kasawa ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي المختار الكريم